الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah a salatu ya ce ci da aminci wuni yi tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ka na kato ya zuwa ciko ba be ni na karatu karatun littafiyan addurar bahiya fil masail fiqhiyya Ni al'imam muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala ya na page 43 bo kwale gan ko? ya na babu riba ko? babu ne ga yace riba ne? bani wale ba ne sai ga gari tiyan ade wacce shi dabo ya ni na jaji kiya na musulunci jin da bayanin ko sai bai ulgarar nan sai bai ulgarar wacce ne da ya ce e tama da wani ke ikan guno ga mai ikan kuyawe a ga ga ikan na gunu wa kuma ai kan wuce wa bai zo to ku ngai wannan gumba ko nan jinin bone na kuyawe a a duk wala ma mabezo nga me kaza laci na ba ga jiki mo ga ciwule ga ciwule mo ma ji uza mo de jiki o mo de lawo be a a e kaza da ne mi akun ama ga lagwa tu mo me de ne kun ama lagwa tu mo nja kele o twa wo de liwule za iri e ga wanja mai za gwa tu ba nu ga tayi mu a nga ma ti duri ebe nan yi ko ebe nan yi ko ebe nan ko na fi e, ebe nuwa na fi ni gami dogami akun amma lawa ebe zo kayi wa kuna ha yau le wururu ga ga dabon nan al'abdul adiki wuji na jiki nan abikin da gunan nga lawa ebe zo nga ma shi dai mi agun fi dai mi a a lugwa wu de shi be zo choku ko nga le ne pata ga fikibo nga a gaskiya je kun gaci na guna maga da gani mai bugo wale ga ga ji gani mai wuce alara kun abe ka zai bugo laura kun bai daga bani eh ga rikici wa e no ha ko ko mu ga eyi na ke mai da bone mi ga ji kiyo nga ku ya we wa mala da ba mai gina bera wa mala mai wuce be wuli ya wai e to ku ga eh asamani asamani fi laban man shanu na fini yanu anu ni mbona wa mala ga man shanu ka wato ga man shanu balaba ni roba ni me kuna waya ga mi lawan mai da mai da mi so be nanu a bai wuya al muhaqala wole awun kama yan na ke fito na ma palo ji shi palo ji ki bo to mi wai da gwa bai araya ba e go ki ungwe wo ki me ki wa sho ki wa kuna kí mẹ́wàá kún àwọn kọ́mọ almuzabana yana awuwa ni na bena sọ́ti kí náà nila na sọ ni na gani bena sọ́ti fufu ya ci wani ọ̀gán aláwọn exchange ní ọ̀lẹ́ wùrúrú bẹ́ẹ̀ dùn wo òjì ọ̀nà sọ awuwa ń dáhùn dókun gan nínú wọ́n ti èlé egun dókun ohun tó agúfèé tó ti àwọ̀ ní àwọn nga yiri yan bai wuye kiyo eh eza shi cigon nga mi aci gbe mun goro na kuyawe e ya wuta yanzu ona nga ya suna eh wonwo ye we ya ndoro mu we kan zo mo wuta to be daga ba ninu expect ó láti ká láti ká ní ọ̀gẹ̀ náà wọ́n ìfọ́sibù wọn tún ya ná àmọ́ ẹ̀yà ẹ̀nẹ́jà ìrógùn bàyí gbọ́dọ̀ ló ń gájú jímo ń gá súnmọ́ ẹ̀rọ làwọn ti dá fíá. kó kó o sì jọ̀gẹ̀ ti gbẹ̀ǹgẹ̀ bí nínú ní àti gbẹ̀ǹgẹ̀ bí nínú fún àmọ́ ẹ̀yà gbà afẹ́ ẹ̀yà gbà ní àti jíọ̀ ní àwọ̀ àmọ́ alẹ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀yà gbà tó ló gbá wọ́n ẹni pátá wọ̀ṣùwọ̀n náà ajiyeda bayanin milo ce na ajiyeda ya zai kun bata ya da jiwa bata ga bata wancin waya kuna zani da wancin mu wuri yan e na jigiya han wado no so ale gan wace iri ne bata musu jiya da biya ezun kun waje ezun kun butu ezun kun shigi ko ezun kun kuti yana bata wace yana musu ne da jada bayanin ezukun siga sukun siga kun ma ezukun wiwiwi yara aramu yau jiga ne ako da sauransu nake babu liba ya harumu bai uzahabi bi zahabi haramu yo ne za ku zinariya na da zinariya wal fiddati bil fiddati be fidda be fidda wal burr bil burr wa sha'ir bi sha'ir wa tamr bi tamr wa milh bil milh illa mithlan bi mithlin yadan bi yadi burru be burri ta alkan da alkan mai na zauna na ko sha'iri be sha'iri ko tamru be tamru dombina be dombina wal milh bil milh gari be esan be esan a kuma illa mislan bi mislin sai kijo koton kwati koton kwati yadan bi yadin egwa be gwe waje zinariya na ji jamani wani wama da zinariya na je dubai wani waje gane ko ya ga ya kun ko ya ta sun bai na ga itan gram no su wa ga ga ya daga germany ba son wani yau ga 8 gram ya le ya le exchange a wa ga ta ga jiri ba ga do yana e double kiyo wa ga iri wa ga na to wa da yan germany ya wannan ku wa ga yan ku ga go do shirin ule nkwu nga gwowo ndushiri nnu ama ere ere ya sun sangani ani zugu wa kiyo wa iye dambi ye din egwa bi egwe o ma yiri ni ma na we tu ma yiri ni kara fun we ri yan eh da fun egwo ga kun go ade ga ga ya tí àjọ yóò ta wéètò la seventy gram na la seventy gram wọ́n kẹ̀sí kẹ́ni yóò exchange àmọ́ wà gan ní seventy gram na mai fifty two gram ọ̀gá kí o aláwọn exchange àgọ́ lè rìbá gàdí kí o rìbá gàdó rìbá ní ma gàdó náà wà rìbá lè fọ́dìlì ko yedan biyedin so ga la mi gen dikiyo gen la yawe ka ta ga ga wala wo to be be zo wo ga joje o sumi kin be le mi yawe riba ga alu riba da ba be riba nasi'a ko jiga da ko ko ya jiga ne wani ga gidan bayanin nan waje don bino tarabin ni eh ga wannan don bino wani yuro oh? kashi wọn na ganci masu gun ma ke da dombina wa kun ji kiyaye kun ji hankali an gaje kun na ma ya da yawa ga ya son yi tarabin ni tarabin ni amma wa ga dombina ya waje ga yawon ya bugo ya wayi tarabin ya wayi tarabin ni daga fiya ga mana ni ba galu ya bane matsalan bi mislin yadan biyadi ji ga ne ne ga ran ribal fadili ene yau ne kiyo na doku gannu ribal nafi a ganci mazugu zannan na wai na zanne zanne na tsoya kuma ngo le ribal nafi a lokacin ya dilibe hmm? wa zinari alabiya ni kawun gai the same gram guwo guwo guwi go je to a zinari yayin tupano alabiya miyan gram guwo na ni agwa ni ma ni ga jijima. ma ẹ mi gájú jí máa dé lábà sọ kó o gájú bíi jó ọ̀gbẹ́ wo yẹ ń kòrò gbẹ̀mí à á rédì mo tún rédì ọ̀gẹ́ ládùúgbò tó fi lù dọ̀wọ́ kárára rìbá lọ́wọ́ àrùn kó ti ká ha bí ha fìlà fún kọ́ àmà ẹ̀ ya na ji zabuwa umaji fidda umaji burra umaji sha'ira umaji tamra umaji miluwa nan alawan ala jiki alawan ala ga hukunci mutu a yi nama a da cin da ba ta kane man yau sai niftala fatila jinasu amma ga jin sajin rinya jaza tafaduli zaka ne yadan biyadin wani kiyo wugan doji wa da tun gaya gwabe gwenin talibani zannan wanda ya ce kafa kpanu guwo zanama wanda ya yi kpanu gwegi a cewa ga ga sun ga ile jin iri rimiya a sun wa a da ke zango mini abu ga kiji nan a ga idaji na mata sun wani yedan biye din kacha riba galu ebe si bo istala e fatila jina su jin sun wujiri miba Ngai da jini. amma maybe da ne ke da rana ko da zai ni mini an go ko bin su wani da je fiye na wani jan go ko ji ko go inda ya ta san wani misali gwanin nan zai ga yi gwanin gune ji rana da kwakwani go rana ji wa wani ji ko go ko ina sun ya na nibi ya yi gwanin go go ko go adẹ́gẹ́ ìdájá ní ní jíṣù jíìrì ní à kó láti jíṣù jí kí à jíṣù ní à ìdájá wala ya juzu bai iljinsi bi jinsi ma adamil ilmi bi tasawi wala ya juzu magwayi bai uljinsi bi jinsi na wa kunya gangani bai na jinsi yi runa ma adamil ilmi bi tasawa magaji jahilci yake yau ni wo mu ga jija ci e pa mai ba go dia na ko nga lei mobi ye na nu bi do na ma lei mobi na nu ka na go dia na ko imi bi li sun ngo da ndoru de ki o pa lu ku o pa lu ku mi o na me yi gu yi ga na su ku wa lo ja ngo na ko awon le ga la de mu so ade ni ga ya o ni ma ah ngo ya ade ilimi ya ade ilimi mu je wo yiri ni na'am ade ni shi shi ya daga yan bangaren ni shi mai daga yan bangaren ni shi na a da ke jin su ga yiri ni na wo yi ga don issue of foreign as the local rights wo le ko ngo la shekafa bi foreign rights banu banu banu páànù wéyì misali foreign rice páànù wéyì máa la local one eh, máa la local one yàwó èsì ògùn bẹ ọ̀rọ̀ òun ló gan ngó lè nínú tó ngó lè rice rice gùn yóò ṣèkáfà ṣèkáfà gùn yóò dìbà gágẹ́dẹ́wó ìmá wéèjì wéèjì áwùmá àṣekáfa lókà a yóò kafa ọ̀gá wò ó dàṣí fọ́dí wọn ngá tútù bẹ̀ nga ẹ̀jì tí ó ń tútù ń tútù àwọn yàn yóò eh no le waye yesu ne waye amma category ujiri a? kashi wa yin sahibahu gairuhu ko wala bai urotri maka kane ya bisani. yana mai fufuru na wa ku gani ba na sai kina na sawo ne ya illa li alil arayan da gwazo yi e ku arayana ngole ngai la misali be ya ne tiyo waje ko do bi ne ko ngo ci shikin bo tuwo da kiyo yo mo de ci bonan amma ki ayi hukunci misali ba ni mi de la titi e yi fa ta su jebo ne yi zai ma di kiyo e yi ma su man su le mazugu wunde eyi ji mbo fufu fufu la fufu fufu shi tube e wo wunti waga fufu tun la no waga fufu tun shi tun la ni wo la ne ji la kyo da nanu no le gara daga ganda bo e bo kibo wo no le wo je le no to yani amma satin ti adan bo aga yi na shi pa ne la na ku fufu wuti wa yo ha ku ku ga ku ko wajen da kibarin nan bayi na fiye duru-duru da take yana baye shi rana bacira bayi na fi face zuku pa-pa-pa, fa fa wasu je pa fa pa pa fa fa fa wajen yana go nga ala ala alagba ibufu alagba ipikop ní abẹ́ àwọn ohun wa ní ara òkú kí wọ́n gẹ̀ṣin náà ando shiki afika bebe mishina waga la tun ne degba ando la mishina ebe bebe mini waga e yini ya ogba na at least wa yi juma buku kaza amma to tune to tune da abe de bono e de tun wo nka no ye wa e tu wo number wo to me ge ji kiasu ti o nyan kele agu kunga tun ebogo ege ya chi ege ege ya chi elu kwa zando ude ki we la o ki me la o ebo zalunci wa bai wani yuni wala bai inda kwa zai je je a raya na ga wale a raya ganci zukun wuce a ribi sa asalin beji ruksa from bai'ul muzabana ko muhakala ya e kunkuru gani da kiyo ina wani e, na jiki a yin a ga exchange ya ebe ya kunkuru ma na yi ɗaci ba wani majikin buhari a ga sun inda gwaze inda gwaibe a raya ba wani kayakin a raya gaji sukun rakasar nabi sa sallam fil a raya alibi sa sallam ji ruk sai tiyan a kuye waye tiyan a rayo amma kayan a raya wani cikin ji sukun a nabi a wusu ki gutsun ko wa kima bayo don wa jikiyan wa gwagan wani wuce alugwalu blanca ko ya zabe shi bayan nan a gan ebi eh, kufi kasa-kasa yiyi tsawo to bishi na tsawo ya biga fi bo ko ji gani ko e bi mazbo ne ti kwako wani kwako ga yauja eh kponko e bi fi kponko ti ga waga ji waye kasa wannan lahani mila fi kponko ne yawe i ndu je ne fini mbona kunji wannan fini mbo la to ne fi jati ati upani mo wururu adebukatu da ba necessity life wala bai ullaha mi bil hayawani amma ya kuna ka gangani be dabba ya ga lanan ko bi amana ka zai tun da ya mi ga yawe ku ga lanan gida amma mi ga na kamin na a'a

bayul haiwani bisnaini amma dabba ni wa ku wabe gube tashi ga karo ga galumin ni gina amma ga laura guba be ya tsaga da yaji ta cin wa ya ce au aksar min jinsi ko da ya kibo da gane jizo la ya juzu bai'ul ina bai'ul ina maja bai'ul rikici bai'ul na za su ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر صلى الله عليكم ذلا وصلى الله عليكم وعدوكم لا يزوي عنكم حتى تزوي إلى دينكم ya ga adi bayan da bai wuli na bai wuli na yi bai wuli gidi to ya zagan na sai shi na koya wai dubu goma sha biyar wani dubu goma sha biyar wajen alaikun salam mu dai Eh, waje gane ko amma ne mila na sun ga to next month ga joji kiyo wabe ba ta wani hankali wabe ba min gawa mawo wagami mawa dubu goma ni gami da wagami wagami wagami mawa dubu goma sha biyar ni gami da ga ma mi da sai ta kuwa ma mi an sai mi na kuwa dubu goma sha next month wala bi ma na ga ga sai na ba na ga da ku wo go bukata wa ga bukata ne ne su da ga ji kiyo be le won biya ni wo le zo ai ro if like if bayu wa ga wa da kiyo zugu ki amma ce guwe na ce je wa shehu labara na sai ci ne wa ko ni mi ga dubu goma in fe ba dubu goma fi ogo in fe ji kiyo sai wọ́n lè zà nígbà nínú nga gan mo dubu goma wala dubu goma sha biyo shi cika ta gudu nga gan eh riba buga kiliya amma un lagu fo mu yawa ce ba na zugun jiki an un kiliya ga ga wace ma ce wani ede ma ce wani zai ci ma ne wani gama na mu wale bai unna bai unna bai ubodi ko ka ta lan so yo direct le wọ́n yìí tìkẹ́ bá gọ́. ngọ́ wá sí tọ̀ mi dé ten thousand káàdì ọ̀gá kan fún ẹ̀mí ìgbẹ́ ìfọ̀ ti ten thousand káàdì náà àmì mi náà àtàlájú mi ti ten thousand. láàlá ìfìdí ten thousand náà ilé ìwọ̀n gáà ìtọ̀sọ́. ẹ̀jẹ̀ five thousand two thousand. ẹ̀jẹ̀ ojú two thousand. ẹ̀kọ́ ń bẹ tí ó tó yẹn ní ibẹ̀ ní ọbẹ̀ ìwù ilé tí ó ń gbẹ́jà báàbù ní kayára ti. báyìí ويجوز الحيوان اثنين أو أكثر من bani eh, waje na yi karo gagaru nini eh. a ṣe tó lálẹ́ ìkọrọ̀ àjọ àyùgbọ́ bẹ́ máa ti jẹ́ méjì sí irú ìtọ̀sán ìnájí gúrù yóò mẹ́ kọrọ̀ àmá náà jẹ́ ìnájí wa saba eh, ga kago ne ma zugun da jima ko hata mage yin da kule su guba nan man ji bayani wa ga ce ga ja kal tafadul za kana da dan da yin aje wala ya duba ne san ku wani ji bayani ga ka ga mun wani ji siyo miki ne miki yawa yau àwọn gáyín ní jẹ́rìí jí sí o. na ojú bá dín àyẹ̀wò àníbọ̀ ẹgẹ́gẹ́ bá ní ẹgbẹ̀ wo esunsun yẹn jí ti wára àgbẹ̀sọ́rọ̀ oṣù tí yàgò ẹgbẹ̀ òun ṣe ìfi o nga ẹ̀bẹ̀ dábọ̀ ọgẹ́ tuntun bànẹ́jẹ́ ní yí kẹrọ ní mi òtí nga sẹ̀bẹ̀ ní yí kẹrọ ọ̀yí ọ̀yí gúbẹ̀ yẹtọ́rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ èjì ọ̀jẹ̀ wọ́n ń ní sẹ́yìn níbẹ̀rẹ̀ babu alkhiyarati babu ne ga yakiya ya tsawani ya ji wala man ba a za aibin waji bi ta za zane ga kuma ne bi aibi na an yi bayyana wula bayanin wuji ya bana nabi sallallahu alaihi wasallam ga man gashe na fa ne samina da ji ya lugusu na wanda mini ibwa ẹ̀dà fẹ́ kó ẹnjí tí ta kò yẹ kò ló fìtí máa di kíọ fìtí máa jẹ fìtí máa wo àríwì tí wàá dún àríwì tí wọ́n èkó èkó àríwì tí a máa sọ ibùsọ̀ àyìn kí n ya wọn ni ẹ́ nga sọ ájú ni àníbi wa illa sabata lil mushtari al khiyar wato ka ga ma'ula aibun natula. tula Eh, tsagaje biyo zanagawa shi na walharaju bidomani walilmushtari arrad bilgarar ومنه المسرات فردها والصاع من تمر والخراج بالضمان wole eza unga jikiyo unga laibu yana wala tiyana hmm. zane maga shi na suku kudi hakki na waje ba shi ni a shi biya ne bilgarar abe kya bi na kun eh e ya wala wuga waje ko ba ti ran se ti ja wuso ku nde da lungu bo unda wo maga da furu original to yo no le gara raji faruwa ni no

za ka zo wuce wuce ba nan ga to tiri ya sani wuce ya jiki ne banu da mota fe fada ngodi an ga tu bele ga wunde ni riba je to nguwa ku ai bu na da bo wuce ju to faji bana ula waya re ai bu ci mo gungo to su no wa mini wa mini ubo al musarratu ya al musarratu zane nengi ko dabba ko wuce dabba wuce kan jikini wuce fe wuce kan nanwa ebo nanulu jikiyo nanulu kan fibo nanulu dokun wọ́dí ẹni ń ji wúlíá ńgọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ súná rẹ̀ wúlíá ẹ̀ka ti kí àwọn ẹ̀ka tí kanu àánú fi hàn ǹdí wúyà yìí kinu ti fẹ́ yìí òjèjì fẹ́ yìí òjèjì for some days ǹdí ti kí àwọn mọ́lúwa ejì olùgbò ẹgbẹ yẹn nàìjíríà yẹn wọn ẹgbẹ olùdí tíọ ẹgbẹ tí a kàn túbọ mùtàtù ẹgbà yìí kàtẹ́jì kí ni a ní hẹ́n kàkáì ǹdí alóòlù ẹkú dàbí ii nàìjíríà mà nàìjíríà mà ní kàn dẹbi nàìjíríà àtàgbà ayé mẹ a nàìjíríà pàjẹ bẹtẹ agbègbè ẹ̀mí náà wẹ ii dùn sáwọn yoni? òjò ni yọwọ níbi ara di ẹnì kó wùrù rúwẹ̀ di ọrẹ làwọn ti dé eṣin dé ètùnú àti ẹ̀kan náà nu ẹ̀sùn ní dáàfọ́ bàtí náà yìí fẹ́ jẹ́ kọ́sọ́ yi. mutu unga ja ake zanen na cinan gida na zugun wudi ake na unga ga wa sha ma dike ngula shi nan fa rudda ha wula wulu jabuji wa sa an min tamrin be sa imiye dombine ilu ta la sa imiye dombine yo e bo anfani na e be nu onu kan ti na ko ji na ko aw ma ile tarado yani alayhi ko ina to da gba ba ga jin da tubo na waya zubutul khiyaru liman khudi'a eta masukun ga dan ya zana ga disibu nan aw ba qabla wusuli suki ko ma waya ku kanu jiki nan kanu sun ji Ka kana shi jigbarin nan wanda ti abe daga niyya ko zan fara abun nan ko ji ana ko wani ti abe daga lungu ba ne lungu ko ji ana wanda ti abe sukun en kasuwa ya a ne magaula wala latar ku rukubana a da ce kuma a tashi biyayin wule shi biyayin ganji zugun wuce shiga ba shi biyayin dari da sittin sittin zanne je gowa da wajen ce tun zugo wasu ya kushe kafa dari uku da hamsin to dole zanne je haƙƙi na ga kile wane be shugabi na yasa kowa jimi gujini ya kuma gowa laimiyani

wani kulli mutu ba yi aini zan domini domin za ku ba na je ce wani ajiye bai an ko manhiyan a rad wacce nan gole bai una su aga kan yanzu za mu ji kiyo alawan alashe ban wa mai ishtara shay'an ba na gashi yan doci lamiyar hu. mala aliya na falla radu idza ra'u sanan da haki nan ga yuri je tun ga aliya ne kashi ba ga be mbe le nu wa ko mbe le mu ce ne wani ke mu le foto ne ga mbe le ci ci zai re wai kan do je lafiya hu za foto bo odo we she junior eh ko advertisement mo ile asha o ji ki o o pani nkan meru ye afiye ngoci laku laku waje beli yanu ga a ce ni ga foto bo an yi bagu yi ko da ne ha foto wa ga tiya wa bi ko ji Allah ya wala uradu mashtara bi khiyarin go a ne ta

nga two five nga wa sho nga three thousand nga wa shi kaza kana kuna nga three thousand mm. nga le ga na go le ga da ne kuna nga property ngo nga property ba babu salam ko huwa an yusallima ra'sal mali ezula capital ewo cinga lulu ya za fi majalisi la'akari idan ba na ji kino ba na ji ba na laliko ba na ba na ce waji na alayi fi ya ma ya tara da ya ne alaihi e tiyan wuton na wa alayin da yiwu na tuka je da na maluman ina gwe ila ajalin malum har da lokacin na gwe ɗe na ba ni ne za shi cin wato ni kuma shi wọ́n yíra náà kó lámà ṣíyẹn dàdàlí jìbí àmì yírí nánà kọ́ńdà ọmọdé àdìkí ọ ilé yìí ṣáàgùn wọn káwọn kú yẹn wọn iri kàzán mọ́dẹ̀lì yírí kàzán wọ́n kí ọ nga two twenty five nga ẹwọ́ ọ ẹwọ́ dẹ̀nà ní wọ́n tó lẹ́ẹ̀dẹ́ náà ó gbé náà alágbé wuto na mashi na wuɗe kiyo wani wato yana in advance wala ya kuzu illa ma sammahu ko A ga wale zanne ganji zugun ajiye na wagwaguna sai ya nutu yana na wagun ga mashi washo mashin gawa walabiyo mashin gawa wago wa bai ga wa bai mota na kwane wa ba zanya aura samalihi wala ya tasarrufi qabla qabdihi ko makiyo ewe za na zugu wa ma ji tasaru fi ne ugo kanu wa jiki ana kanu no ya ve e me we tu ne tu we lo ji be go we wo da bo go ma ji wa ti to go e go mo no <laughs> ma sa to mashi hatuwa ije ni uje da lagu ebe meme ko aro ko red cross ko ndo yi wa ni hmm. ngo le ga ti ne jili wala je gararo wala to sa she wote ne je ce lare ne nga ga fibo e la shi ta ga lawo bi dubu da lo ga dubu da riya da next week dubu da lo ga dubu da ribiu nga dubu da ribiya wala biyo da next week dubu dari biyar ka ti je one million. Iye jini to, na ne kan gai wace gai ke ngwai wani alawa da bani na wace ne Nomba tu gan ci zugu wani ake lewa da bani ngo ga E e le me de le me ko. ka nga bio ndị nga ga achị ya shi ya ele shi ya ne ga agiri ati nga ke eji ji ya shi ya ya sare ke nwa ji na ma na atati number 1 characteristic again this is no loss and loss ha. gani ka ku na ja jin yaro wanda ke fikin babu no da ji faruwa na da GNLD na ai za da bukata abu ya tun yo ci gan buka ai e gada ne gada ne gada ne gada ne gada ne gada ne gada ne kin wai leyo ni ga ni diga dama yuri buka ila ma la yuri buka al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma umuru mushtabiatu e buga na gutatayo bainahuma umuru mushtabiatu number next ganji zugu aga ya cewo kan wayi gwalagiyar sharika bo ko sharikatul abuda ne ko sharikatul ina ne ko anuwa wani sharika noci ko almudara ba to ya ce zane lobe zane lobe ko zane lobe amma zane da cewo in ga agreement a dabo iga percentage ka zai yi iga di ile iga ile gani ni iga be di asara iga asara gani ni da sauransu yanne ibe ne un clear da business in clear da harka irin na ba

yau da hanzu yana ganin ga ni da wani ga ajin investment na kan a discourage da hangi da yóò ti di bá. ngọ́ni láàyè mọ́láàlì lẹ́sìn yá àjẹ́ ìyíbẹ̀ fọ́mọ̀ fọ́mọ̀ àtọ́rẹ̀ gẹ́ mẹ́mẹ́m lóòlé ìyàwó wọ̀tí o ban ó bá ń jẹ máa àníbìgẹ́ ní kúlì ma ti fi dán fìdán tí ń bẹ̀ tí àlùmọ́lì. wọ́n yà láwọ́ dẹ̀ wá àtúndì àkáǹtì yà ọ̀ láwọ́ dẹ̀ àkáǹtì náà àti àwọn ọmọ ẹ̀ mọ́ǹtì gá àwòrán jẹ́ àwọn

kó tó mọ́gá ọgùn ìdáná láyò náà ní ti gùn náà business ẹ̀ òun ẹ̀rọ ẹ̀dá mú sẹ́ndì àní business wọn alálàjá. bọ́ọ̀dù àmẹ́ni mọ́lẹ̀ tó yẹ kákùn náà gẹ́gẹ́ sí à ti dà ní wọ́n títí wọ́n ṣe wọ́n títí wọ́n partner or investor visa na jiki na garanto ko shoti ko kazan ko collateral ko bla bla na jiki na dawa ki document be information on ne ja gwa ta jiki a ta access yin documentation yin process iri ne jino no ki hotline na wa they call if there is any fault no wato are you searching your to the website which is real website which gaji mazugu eh website da wuce ganci na mau iya gari hannun ya ce na ce da jika zanen kan doci ya da su za hangi da fe je wasu fulu no ce da fe je wasu fulu ja ya ga saka sauta ya da be wongan network mo connecta ni magada ni website wuce ma kebe ni o da bila ga website ja jo wasu number da jo fe call pata o da call ga zugu da number ya call eh. ne switch off shi ke ne ja kalata sim card wace akan gadi Zangi ma doku ya su gite yake wa da biya nya. Zangi ma ya doku ya su yake wa da biya e, bomaji. Ya bago gaskiya fi sabilillahi ya e zuci ne ke lo ba ko wa lalle ko haramu. Ya e zuga shi in fe tu shiri ya kawai just like that ma. Zugi fanda nan. To baba. Na'am babul qalbi babu ne ya ga yake kibonin. Etiyan ewo mo etiyan yemo nan. yajibu irjawu mislihi waji wajibi wage mabeze e iri na mana wala dikio wala wala yu hadisiyan sai mafzumiya ko sai sai sabi da gunjo so na unga yi fa unga mawe dikian wala je bolwano alibi ce an da fatima ta binti muhammadin sarakat la kasa su yadda da ka fatima ne yiwu na gaya yi wuji kiyo guba wa waya juzu an ya kuna afdol umarge na waziki na nan ne na wala wani da fayla ganin izalam ko au aksar ko mu do kunga izalam ya kun mashrutan kace da cidan warin misali banin nan ila be ci be mu dubu goma be wọ̀gá ń gá sáàjì òun ti kí o ládùúgbò gbọ́ bọ́ wùsùn bí àwẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ṣe bàjì kan ti na sunkún ń fẹ́ ládùúgbò gbọ́ màṣí ń mọ kí ẹ̀yọ́ yú dé ń gbọ́ ìyàwó ìyàwó sòkó báà lè fi ń lè ní àdùlù fọ́rúdún wọ̀lfọ́dùlù mọ̀sùnúnù adalci dole àmà falala kí o sunna àmà kí a sògùn wàlájà àwọn ọgọ́ndì

ake ganin na larba irin ya kwasa masu jiho na ganin kullu jarrin kullu kullu jarra riba amma an ga bugu ta dago kullu karbin mandondo jarra man fa'atin na ga amfani benin fawwa riba ribu wale to sun ka ga a lokacin bi ya zakara yin bi eh. da rukuji rukuji mu ta wala an yajura al-qard wala ungwayi an na nga nga ga do ni wala ungwayi an na bata wa wa anfani lil muqrid ya zanan zanan lawo mazana misali bani ila <coughs> ide shi shi ngoto miya mai dubu dari dari lele ji business ko ji gane ko min ta ma kiyo min ta alama dubu dari dari ngoto next six months la do rubuji kiyo la ndu la dubu dari dari u be ko le ni ale ji ano ko min na kiga na ko le de chinan fesa de la kin ga ya la ji kiyo bi ada ba minu ni le ko be le lana amfani ne me capitalize ya ne wo wuci ne mi lama ne nga mi wa ke mi tó ń jẹ àǹfààní ló ti bi àwọn ará àbí àti àfẹ́bí àrùnújà ẹ̀mí o máa lẹ wé tuna ló èrú náà ha in the name of ẹ̀bẹ́jì ni àlẹ́ èrè jí yé kí o. yẹ́gbọ́ ẹgbẹ́ ewé ni mi máa nu ngọ́ ni zanna àǹfààní ewo ti nu ma òun ti àjẹrẹ òun ti àtọ́rì ìbánu ti ta ti wo muslim ti mú jà ara mu náà ngọ́ wa kẹ́ wọ́n ju kọ́ lójú ńlá ní fún ń lọ ita ya sami shi hmm. a da malikiya na cikin ya a gan ran misali yin hmm. bata naira dare yin hmm. bata jikani da ci wo bi o ce biyan so me ga yin gici wuce jibi wani o ma jin bata ga yin gici da wajen da yi riba no ne na <laughs> to yi na to na to yi ba yi

sai zaga mawo bai woyi mai makwabci yawe na wadi kiyo hakin makwabci wadda bane ya jin alayyar ya bai to suna amma ya wani biyo mu na gargan wula yando ti olukun saga wula yando ti lu tabo ka mi bo dikino lu bena mu ko atun wa fa ni wonu mo no se use ko haka ba amfani wannu na wa muna ko fe plus you fe ku to ndo ci je bodo umma ga gawa e ba nu dila je oya da gaskiya ba mu mu mai su to ya zaka da biye kaza na wajibi na na ba ma kaza kai wato ba biyo ba biyo wacho yi to ga ye ya jagire kafinta lokiyami wakata kondo ci kan zingi ya mi zingi e bane de wu kan zingi ta ki ji zingi za ku za ku za ku zingi ga ga ga ga na zu wu ku do di wu fe pa wu fe la ta ji te o ga ju lulu da mi ya wo kwanto asan mm. da ngo je le zo ko zan do ci ti mo zugu ngo jikini de jikini kafinta kafinta shishi wa me ti wa di gan wọ́n gbé tó tó wà dání ògùn bí wa ìsàlẹ̀ fún wa lè e shi lótò ẹ̀fẹ̀ wà àbẹ́sí kátákó ma àmọ́ ẹ̀sìmẹ̀sì kẹsẹ̀ wọn láyà máa ń gbé kẹsẹ̀ fún gbogbo wọ́n lè zo náà dàní ẹkú pààyè náà wọ́n yìí làájú wọ́n jẹ́ ọ̀zọ́ wọ́n di kẹ̀lẹ̀ làájú dàní ẹkú yìí rẹ̀ pààyè dàní ẹkú yìí náà zúgùn dàsí bẹ fẹ́rẹ́ fẹ́rẹ́ fẹ́rẹ́ yìí wọ́n di kí wọ́n á yẹ fíbọ̀ òun yìí náà yìí ẹbúlú san dàní ẹgbẹ́ yìí kùrú náà tààkó láàjẹ́ náà àfìtí máa jẹ náà dàní kú náà. wọ́n wai kuruka ìkùrú ká wa láàbíu mọ̀gẹ́ṣẹ̀ káfà yọ. zane gwaje so mafi da kunan na kenci idanin a ti láti gidan wani jiya ko rubayen ci rubayen rogo alabi na kiyo na sirmogadon oliyo ke kanya na mana <laughs>

amma ya wani ce mitila wace lalaya ni ya nan nga mi ga aji kiniya ka ni ga beke no wọ́n ká sí ìtàrí tó gbé ijú ọ̀gáwò ṣèjú bí ẹni gan ìbàdàn ẹni rọ́ọ̀kan ẹ̀mí àwọn òṣèjú lórí gan kàzá kan yà gbàgbé yé

a ci a gato zanuwa ci fizu ko zanuwa ci ah, la kano zanuwa ci la ama zanuwa ci la tefu zanuwa ci la sizonsi zanuwa ci la mashi zanuwa ci la shabu zanuwa ci mai lazuku a ti laji yau a ti kice ke laji yau jiyo ko fati tu bi la jami an ayu al mu'minuna subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk